بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين الذين منكم فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله لنكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنا بقرة لا طارق ولا بكر حوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا ألميس daren 27 ga watan zulƙada hijira 1447 wanda ya dace da daren 14 ga watan ne ayyarar miladiya 2026 Allah maraukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke karanta muktasar na ibn kafir wanda babban malami ahmad shakir tisarinsa to mu zai tashi daga aya ta sittin ko kuma nawa ne sittin da biyu kenan ko wai za ka zina mai sa kun وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تام ba mu gushe ba dai muna cikin siyakin bayanin da Allah maɗaukin sarki yake yi game da banu Isra'il domin ya zamanto wa'azi da shiryarwa ga mu wannan al'umma Muhammadiyya. Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akazna misaqakum ku tuna ko isra'ilawa a lokacin da akazna misaqakum muka danka muku alƙawarin mu muka ce ku riƙe alƙawarin da ƙarfi muka ce ga attaura ku riƙe ta da ƙarfi warafa na fauka kuma tsoro kuma muka ɗaga dutsen sina a kanku muka ce ku yi imani muka ce ku zo ma'ate na kun da kuwatin ku riƙi abin da muka ba ku da ƙarfi sosai waskuru masu ku ambaci abin da ke cikinsa ku yaki da abin da ke cikinsa la'allakum tattaqun Ƙila za ku zamanto masu samun kariya ko masu sanya kariya tsakanin gurbushin ubangijin ku da kuma zabar ubangijinku sun mata wallaitun, amma kuma sai kuka ba da baya amma sun mata wallaitun sai kuma kuka ba da baya min ba da zalika bayan wannan alkawari da muka danka muku ga attaura muka ce ku yi aiki da ita falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba don falalar Allah da ke kanku ba da kuma rahmarsa jin kansa da kuntum wallahi da kun kasance min alkhasirin daga cikin masu hasara amma duk da haka dai muka yi ta gafarta muku ba mu azabtar da ku saboda wannan ba eh, wannan kissa kamar da ta maimaitu a cikin suratul araf na daga dutsen eh, abin nan dutsen sina dutsen da Allah maɗaukin sarki magana da annabi Musa alaihi salam a kansa kuma dutsen da annabi Musa Allah maɗaukin sarki ya ba annabi Musa a taura a kansu. Kissarsa mashuriya ce cikin Alƙur'ani mai girma cikin suratul Baqara da kuma suratul Arab kamar yadda Ibn Kasir zai mana bayani. Wannan kissa ba ta zo zahiri haka ba cikin attaurar da take hannun Yahudawa a yau. da kuma kiristoci a yau wata wani littafai guda guda biyar waɗanda su ne a tauran genesis da exodus da leviticus numbers sai kuma deuteronomy wani littafai guda biyar su ake kira littafin a taura suna nan hannun yahudawa a yanzu haka tafin littafin da ke hannun yahudawa da nasara yanzu haka babu bayanin wannan kissa amma kissar ta zo karara cikin littafin talmud na yahudawa yahudawa suna da littafin talmud english version ɗinsa ya kai volume wajen arba'in version na larabci wanda ba a jima da tarjama shi ba ya kai volum 22 eh, abinda kawai kisar ta zo game da abinda ya shafi ne mai kama da wannan a cikin attaurar take hannun yahudawa da kiristoci a yanzu shi ne abinda ya zo cikin oxodus a sura ta goma sha tara aya ta sha bakwai zuwa aya sha takwas ya zo nasi kamar haka musa ya fita da jama'ar mu ya fita da jama'ar daga tentunansu mana lokacin da suka ƙetare tekun maliya suka shiga falasɗin suka shiga cikin kenan zirin sina domin sina yana cikin asiya yankin asiya ne sai ka ƙetare tekun maliya za ka shigo sina wannan ya sa ita masar ta haɗa ɓangarori biyu ɓangaren ta mafi yawa yana cikin abin da ake kira afirka ɗan ɓangaren ta kaɗan yana cikin abin da ake kira asiya to asiyar ita ce zirin sina zirin yana da yawa mun taɓa bayani a nan muka ce girmansa abin nan faɗinsa ya yi kusan kamar faɗin taraba haka jiya taraba hmm. to kusan ji yawancin annabi musa duk anan ya gama zamanin sa bayan ya ƙetare ya shigo asiya amma bai shiga falastin ba yana cikin zirin sina lokacin da Allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya shiga Falasɗin ya je Kudus domin ya karɓi birnin Kudus ɗin daga wurin Amalikawa su mutane da suka ce ba za su je ba saboda Amalikawa mutane ne masu ƙarfi mayaka da sauransu da ya matsa dai sai suka ce masa to ya je shi da ubangijin su zai yaƙi su kan bayan da za su gusa saboda haka suna cikin sina ba za su bar sina ba to shi ne Allah ya ce ai dama yanzu Allah ya riga wajabta za su ci gaba da zama cikin sina kuma cikin ɗemuwa ba za su iya barin sina ba su shiga asiya su shiga falastin kai tsaye ko su je birnin kudus su ko ba za su iya komawa masar ba saboda haka nan na sanatan ya na fim am za su yi shekaru arba'in suna ta kai kawowa kun san ɗemuwa aka yi ɗemuwa ba inda za ka iya kai kanka eh, tun da kai gabas a wurin ka koma yamma arewa ya koma kudu ka daga nan an samu matsala ba wata dabara kuma shi kenan sai da hali saboda haka cikin wannan shekaru arba'in har annabi musa nan annabi musa ya rasu da annabi harun ma daga ba annabi harun shi ma ya rasu annabi yushau ya zama ya gadi annabtar da kuma abin nan jagorantar mutane a zamanin annabi Yusha'u ne suka shiga Falasɗin suka je abin nan birnin Kudus. To saboda haka nan kamar da aka rubuta na Exodus Musa ya fita da wato al'umma al'ummar mu Isra'ilawa kenan daga tentin dama ba gari suke ba tun tunari haka suke abin nan sun fito daga masar sun shiga wani wurin da basu taba ba wurin su ba saboda haka cikin tentuna saboda haka Musa ya fita da mutane da al'umma daga tentuna domin gamuwa da Allah saboda haka suka je suka tsaya ƙasan dutse to kuma dutsen sina dukansa ya kasance yana ta da hayaƙi domin Ubangiji ya sauko kansa tare da wuta. Haka yake rubuce a cikin attaurar da ke hannun Yahudawa yanzu da kuma Kiristoci. To kaga ba maganar bayan an ba su attauran an ɗaga dutsen aka ce to ku dutsen ko kamar da Allah ya ce cikin suratul arab wa isma taqana aljabal a lokacin da muka ɗaga dutse kanku muka ce to ko dai ku yi imani ko kuma sake dutsen duk ya halaka ku to amma kamar da nace a cikin talmud talmud bashal na larabci in ka dubi littafin shabbat a shafi na 88 alif an rubuta kamar haka Abin da aka rubuta shine da larabcin na, zan kaddo muku da larabci yu'allimuna haza anna al-quddus mubarakun huwa rafa alayhi al-jabala tahawl al-bakhm wa qala lahum in qabiltum at-tawrata fa biha wa ni'mat wa illa fa ha huna takun makbaratukum a ga ke rubuta cikin talmud cewa hakan yana koya mana cewa wannan mai tsarki ne mai albarka wato Allah kenan kuma shi ne wanda ya daga dutse a kansu kan isra'ilawa kenan dutsen ya zamanto ka haudun bakmin kamar wani babban tafki aka daga shi yanzu suna gani a kansu wa lahum shi ubangiji ya ce da su in qabiltum at-taura idan ku karbi a taura fa biha wa ni'matu kun kyauta wa illa in ba ku karba ba fa ha huna takunu makbaratukum to wannan zai zamanto makabartan ku za za saki wannan dutse kan ku duk ku zamanto abin nan wannan ya dace da tafsilin isar ta zo cikin suratul araf ta bari mu shiga tafsirin ibnu kasir abinda ibnu kasir yake cewa ibnu kasir yace ya qulu ta'ala mudhakkiran bani isra'il Allah madaukakin sarki yana cewa yana mai tunatar da banu isra'il ma za alaihim min al-uhud wal mawathiq irin alƙawura da ya danka musu bil imani bihi wato nasu imani da shi wa da shi kaɗansa. la sharika lahu babu wani abokin tarayya tare da shi wa tiba'i rusulhi da kuma irin alƙawari da yin danka musu na bin manzanninsu. wa akbara ta'ala madaukakin sarki ya ba da labarin annahu lamma aka zalaihi mulmisata a lokacin da ya danka musu alƙawarin rafa aljabala ala ru'usihim sai ya ɗaga dutsen wato dutsen sina wannan dutsen nan inda annabi Musa yake zuwa yi magana da Allah kuma ya zo ya karɓi attaura ya ɗaga dutsen ala a akan kawunansu li ma ohido a alaihi domin su tabbatar su nuna yarda da alkawarin da Allah ya danka musu ويأخذوه بقوة وهزم وهمة وامتثال كما دومين سوريكي ونن التوراة واتو أبنن بقوة كو أنا الكوري دي مسشيني التوراة أبن لكي دوكو في اللي جيسين التوراة بقوة دا كرفي وهزم دا كرف النية وهمة دا همة وامتثال دا بيئة كما قال تعالى كما قال الله مدعوكين فرجيتي أتكين سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه قلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تام كما يدعى الله يتتكين سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم لو قتل دمك تشيبو dutse dutsen sina muka cicciɓo shi sama muka ɗora shi a kansu gashi suna ganin sa ka annahu zullatu kai ka ce wani gajumare ne mai tsananin duhu yana kansu Wazannu suka kyautata zato suka yi ƙini, suka suka suka yi sakankance cikin rayukansu Allah huwa waqi'un bihim lalle dutsen nan zai faɗo musu suka tsorata muka ce da su kuzu ma atainakum bi quwwa ku riƙi alƙawarin nan da muka danka muku da ƙarfi ku riƙi tauran nan da ƙarfi wadkuru ma fihi ku tuna abin da ke cikin sa ko ku ambaci abin da ke cikin sa ko yi abin da ke cikin sa ko yi aiki da abin da ke cikin sa لعلكم تتقون إن كن هكذا قدمتوا ما في تقواه ابن الكثير يتي فالطور هو الجبل طور شين يجوز كوا إسرائيل انتي سنة كران جوز طور لاربا سنة كران جوز ان طور سنة كران سجبل تصورا وصل كلمون كما ربا نعم كما فسره به في كما فسر به في الأعراب kamar yadda aka fassara tsor ɗin da dutse jabal a cikin suratul araf kun gaya a nan a suratul bakara Allah ce wa rafa'na kuma tsura a araf kuma aka ce wa iz nataqana al-jabal saboda na wannan nuna jabal da tsor ɗin ɗaya ne yawa ونص على ذلك من عباس عبد الله بن عباس يا نسي كم ونن شيء وطور yana nufin jabal ba gairu wahidin gaba malami ba ɗaya ba biyu ba cikin manyan malaman musulunci masana larabci duk sun faɗi haka wahara zahirin ibnu kasir ya ce wannan abu ne a fili yake ga duk malamai sun san wannan cewa larabawa suna kiran dutse jabal suna kiran sa tsoro wa qala al-hasan fi qawlihi hassan al babban malami cikin malaman tabi'ai ya ce game da maganar Allah da yake ku zu ma atena kun bi kuwa hmm? ku zu ma ta kun bi kuwa an ambace shi a wannan sura ta bakara kuma a suratul arab ma haka aka ambace shi ko to Hassan al basari ya ce game da wannan jumlar ku a ta kun kumbi kowa Ina ya ce ai a taura ku zu ɗin nan ai ku kuzu taura ta bi kowa ku riƙe a taura da ƙarfi na'am wa qawluhu bi quwwa to faɗarsa da Allah ya ce ku riƙi attaura bi quwwa da ƙarfi din nan bi ma'ana ai bi tsa'a bi da'atin bi amalin bima fihi ku riƙi ta hanyar yin biyayya da abin da ke cikinsa ta hanyar yin aiki da abin da ke cikinsa shine in ku haka ku riƙe shi kenan da ƙarfi ba dan ku danƙe shi kawai da ƙarfi haka kawai ake nufi ba ko yi aiki da shi abin nan a bisa ɗa'a ciki da waje waskuru ma fihi sannan ku ambaci abin da ke cikinsa ya ƙulu Allah nan yana cewa ku ambaci abin da ke cikinsa a yi iqra'u ma fi taurati wa amalu bihi ku karanta abin da ke cikin at sannan kuma ku yi aiki da abin da ke cikin attauran. ibnu kasir yace wa qawluhu fadar Allah madaukin sarki da yace summa tawallaytum min ba'di zalika sannan ku kauda kai bayan wannan Ya ƙulu ta'ala anan maɗaukaki na cewa summa ba'da hadha al-mithaq al-mu'akkad al-azim sannan bayan wannan alkawari karfafuste mai girma tawallaitum anhu sai ka juya masa baya hmm? wansanaitum kuka juya masa wuya wani ƙaftumuhu kuka warware shi kuka yi watsi da shi kuka kyanke da shi amma Allah bai halaka ku ba duk da haka falawla fadlullahi alaikum ba don falalar Allah gare ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa ai tawbatuhu alaikum ba don irin yadda Allah yake karban tuban hmm? ku ba ku laifi in kun ga wahala ku ce kun tuba sa na karɓi tubanku ba wa irsalihi annaku ta fadlillahi wa irsaluhu annabina da kuma irin yadda yake aiko man annabawa wal musalina da manzanni ilaikum zuwa gare ku ba kai taurin kan kuɗin nan ku isra'ilawa lakuntum min al-khasirin da kun zamantu hasararru har abada bi nasbikum zalika al nisa. سول الدليل إن يده كوروري وأن الكوري في الدنيا والآخرة دنيا للآخرة نعم في الله ولقد علمتم الذين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم نعم فقلنا لهم كونوا سرجة خاسرين كما وانا كسر بتزوبه bata zo cikin attaurar ke hannun yahudawa a yanzu ba ko kiristoci a yanzu ba duk da a talmud abin nan nasoshi sun zo na inda yahudawa isra'ila wanda suka yi wasu isra'ila da suka yi laifi an mai da su rai ko an mai da su alkanzar abin nan aladu amma dai cikin attaurar da ke su wannan kisa da za mu karanta yanzu ba ta zo ba taban alƙur'ani ne alƙali eh. walaqad alimtum alladhina ta domin fi sabti sa’an nan ga kuma wata tunatarwa ko isra'ilawan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi ai hakika kun san waɗannan da suka wuce gona da iya suka shige hmm? Min kum daga cikin ku sabti suka shishigi suka ƙetare iyaka a ranar asabar a taura an haramta musu yin aiki ranar asabar kuma har yau har gobe duk masu ikirarin yahudanci ba sa aiki ranar asabar duk da ɓangarorinsu duka sun ittifaki a kan rashin aiki ranar asabar A ta sami rawa da wanda ba sa imani da littafan kowane annabawa sai na littafai guda uku kawai wato genesis da exodus da leviticus da numbers da kuma deuteronomy sami samirawa wannan kawai suke aiki da shi kun san bayan wannan littafai akwai littafin sai littafin annabi yusha wanda dama shine ya gaji wato jagorancin banu isra'ila bayan mutuwar annabi musa da kuma mutuwar abin nan yayansa annabi harun daga baya to kuma da littafan dai annabawa da yawa haka wanda abin nan ake ganin su cikin abin da ake kira tsohon alkawari a yanzu Eh, dukan suna girmama asabar saboda haka duk inda bai yahudi yake in dai wajen addinin yahudanci ne to tun daga la'asar ranar juma'a za su tattara nasu ya nasu ba za a yi wani aiki ba kuma rana tana faduwa ranar yammacin juma'a asabar ya shiga tun da dare shi ne farko ba za su yi aiki ba sai harkar ibada kawai ko hura wuta domin dafa abinci ko da duk ba za a yi ba har sai abin nan an samu awa da. wato dare ya kare yinin asabar ya kare rana tana faduwa an shiga daji to kuma kenan za su koma aikace aikace wannan wani abu ne a sati ne cikin addinin isra'ilawa wato girmama asabar to da yake addinin kirista wani abu ne wanda kowa abin da ya ga dama yake yi yanzu akwai su kiristocin su ma tun da dama ba wani hujja a cikin baibul da ke hannun su cewa dama ran ladi ne ba za a je coci, ko ba za a kiran ladi ba ba su da wannan to da yawa cikin kiristoci za ku ga sun rubuta cocin su abin nan asabat muna da shi nan ni na san muna yara a nan ƙasa da moyi hotel ɗin nan ko na cocin sabat haka ke rubuta sabat ɗin yahudanci domin yahudawa suna kiran asabar sabat kamar da laraba suke cewa su ma sabat saboda haka suka ce ato ai sun duba su asali dama ga ga ranar da aka haramta yin aiki asabar saboda haka da asabar ɗin ne suke zuwa cocin su da wane ne da sauransu a wajen su kiristoci ne wannan dai bisa ganin daman su bisa ba ba wai abu kowa yi harka addinin kirista ko abin da ya ga dama yake yi ba wajen kato ba da ga abin ya kunta ma a zuciya shikenan kuma sai sai ka bi tsarin kuma shikenan ka za samu mabiya shikenan sai a tafi a ta Allah ya ce ai kun san waɗanda suka suka abin nan suka ƙetare iyaka a ranar asabar daga cikin ku wato kakannin ku kenan tunda kuma kana kuna girma masu kuna ikirarin kuna kan abin da suke kai to da suka da suka saba din fa kunna lahum kunu qiradatan khasiin sai muka ce da su to ku zamanto birrai tabaku to ku yanzu ba ku tsoro mu muku haka da ku ta annabi mu annabi Muhammad ku shiga taitayi saboda ku yi imani ku yi imani da wannan annabi namu kuma da muka mai da su birran waje allaha na kalan. wannan abin da muka sanya musu dinnan muka musu dinnan sai muka mai da shi ko muka mai da wannan hali nakalan wata uquba lima bayna yadayha Wama خلفها uquba a matsayin wata uqubar za a ɗauki ibra a ɗauki izna Da abin da ke gare ta kafin ita ta zo da kuma bayan ta zo ɗi da zamanto duka wata uquba ce sananniya a ce an mai da mutane sun zamanto birrai nan daga baya aka halakar da shi. wa mawa'izatan kuma muka mai da abin ya zamanto wani irin wa'azi lil na ga masu taƙawa. to bari mu ji tafsirin da ibnu kasir zai yi waɗannan ayoyi biyu ibnu kasir ya ce ya kulu ta'ala maɗaukaki yana cewa walakar haƙiƙa alimtum kun sani ya ma'asharar yahudi ya ku gangamin yahudawa kuna sani da ma halla min alba'asi wato abin da ya sauƙa na azaba na tsanani na wahala bi alil ƙarya ga mutanen wata alƙarya da ke kan wani teku ko wani abin nan teku can mediterranean yankin yana yankin yana yana syria yanzu kan bakin tekun mediterranean bi alil ƙarya allati asad amrallah alƙaryan nan ko ɗan garin nan ko garin nan da ya saba wa umarnin Allah wa khalafu adahu mutane alƙaryar suka saba wa alƙawarin Allah suka saba wa attaura wa mai saƙahu da mai saƙinsa alƙawarin sai ma aka zahu alaihin cikin alƙawarin da ya danka musu min ta'zimi sabti na girmama asabar ta hanyar barin aiki ranar asabar walƙiyami bi amrihi da kuma umarnin da aka ba su cikin attaura na su tsayu akan umarnin Allah duk abinda attaura ta hana su to su hannu duk abinda umarci umarce su su yi suka karya wannan alƙawari iskana mashru'an lahum fatahayyalu ala da hitan wato da yake abin da ya kasance abu ne wanda yake shar'antacce abin nan gare su na ko mutum shar'antacce ne gare su kafin a haramta musu asabar ɗin aiki asabar da shar'antacce ne gare su sannan daga ba aka haramta musu amma fa ko kuma an shar'anta musu kada su yi aiki asabar ɗin wanda dama shi ne asali kuma amma fa ta hayyalu sai suka yi wayo an bayyanta? aikistar Allah ran makara sun da kissar cikin suratul araf ko ka kana bacci kana sun da kissar abin nan ashabu sabti wal ifati التي كانت عابرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يلبسون نادائين. أو ذكر في آية. من فرق آية كتير؟ Allah ya ce annabi ya tambaye su tambaye su wani kissar a sun sani was'alhum an alqaryati allati kanat hadirat al-bahr tambaye su game da garin nan da yake kan teku tekun mediterranean abinda ake kira tekun rome larabawa a tsohon larabci ana kiran tekun da baharun rome a sabon larabci ana kiransa da albaharul abiyar ko baharul abiyar mutawassit baharul abiyar mutawassit a larabcin zamani ingilishi suna kiran tekun da mediterranean shi ne ya riba tsakanin afirka ta wani bangare ko kuma ce kasashen larabawa da da kasashen turawa masar tana iyaka da mediterranean tunis tana iyaka da mediterranean abin nan libya tana iyaka da mediterranean algeria tana iyaka da mediterranean Syria tana iyaka da Mediterranean, Jordan tana iyaka da Mediterranean, Gaza, Palestine ta Gaza suna iyaka da Mediterranean. Eh, me sunanta abin nan Lebanon. Lebanon suna iyaka da Mediterranean. An fahimta? Da saboda haka can kuma an ka duka abin nan Faransa suna iyaka da Mediterranean da Italiya da Espanya. Eh, haka nan da nan dai ba kasar laraba su ma turkiya suna iyaka da laraba sai dai su turkiya dama kamar masar ne kamar yadda kasar masar ta haɗa kontinent guda biyu duka ta tana da afirka tana da asiya ita ma turkiya ita kuma ita kuma ta haɗa kashe biyu mafi yawanta tana asiya akwai kuma ta kuma cikin turai yake istanbul da kuke ji din cikin yankin turai ne kamar yadda eh, sina da take cikin ƙasar ƙasar masar kuma asiya ce yawwa kusan su ƙasashe biyu su suka ana kiransu kasashe da suka haɗa continent guda biyu a lokaci guda wasu alum an alƙaryatin lati kanar haziratar bahar tambayar su mana labarin garin nan da yake bakin teku muka ce tekun mediterranean tekun bahar rum tekun baharul abiyar mutabassi iskanat ta eh, eh, eh, adona fi sabti a lokacin da suka kasance suna ƙetare iyaka na asabar istatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a sai Allah ya jarrabe su a lokacin da kifayensu suke zuwa ranar asabar ranar da suke hutun asabar wato da rana ta faɗi yammacin juma'a kifaye malam ko ta ina zo suna ta ɓalle suna ta faɗuwa suna ko ta ina Istatihin yau masabtihim shurra a lokacin da kifayen suke zuwa musu cikin awa 24 daren asabar da yinin asabar suna nan gungu-gungu ko ta ina sannan wa yawma la yasbitun a kuma ranar da ba sa ma asabar daga ladi ya zo har zuwa ranar juma'a dan kira ake samun kifi saboda haka sai dan zai zo ya musu ai koyi dabara mana dan abin nan yanzu ku sa ragan ku sa ragan ran juma'a ku je juma'a da ba hana ku aiki ran juma'a ba to shikenan sai ku je ku sa raga ko ku sa kugiya ku sa dukkan abubuwan ku dai na kamun kifi Hmm? kaga in sun zo da yawa ina za su ga cikin raganku. ladi na yi shi kenan sai ku zo kama abin ah to shi kenan sai mutanen garin suka ga suka kashe kashi na farko suka zamanto suna musu wazi suka ce wannan abin da kuke yi ba kun ga sabawa sabawa Allah ne kuna aiki ranar asabar kuna su ke na ranar asabar yanzu ba an samu kashi biyu ba ga masu yi ga wanda suke hanawa nan kuma kashi na uku kuma suka ce mu ba za mu ce komai ba mu dai za mu duba dai mu duba wa Allah ido mu dai ba za mu yi ba mu kuma fa da aka ma za mu ci kuma dai ba dai ba za mu ce komai ba to amma ai lokacin da Allah ya zo ba da abin nan karshe wanda aka kubutar da su su ne masu hanin kawai don ba a ce an halakar da wa'in nan da aka mai da su durre bayan kamar kwana uku aka halakar da su. نعم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كانوا يكسبون. أو تقرأكم بإيس. saboda haka Allah ya ce da suka ci gaba da wannan to sai muka kubutar da waɗannan da suke musu wa'azi don sun yi ta musu sun yi ta musu wa'azi wa'annan kuma sai muka halakar da su Allah bai magana kan kashi na uku ba amma su ma dai zahiri tun da ba sa cikin kubutarwa to suna cikin akasin kubutarwa ne zuwa ba daɗi suka biyu ta to mu dawo tafsirin ibnu kasir ko fatahayyalu sai suka yi wayo suka yi dabara alasdiyadil hitan wato game da eh, sun kifi su ko ake cewa kamun kifi kamun kifi alhitan jam'i ne na hot fi mai sabti a ranar asabar bima Uhu la saboda ta hanyar sun yi wayo ta sun yi dabaru ta hanyar abin da suka sanya wa kifayen suka sanya shi domin kifayen min shususi na daga ƙugiyoyi shusus jam'i ne na shif ko shas, ko abin nan wasu suna kiransa sinara ƙugiya ko babba ko karama dai yawwa sun abu da sai suka sanya abin kamun kifi na daga ƙugiyoyi walhaba'il da raga an gane walbirak da kuma yin ƴan ƙananan tafkuna Idan za a zo a ɗan tona ya ɗan tafki haka ruwa zai iya shigowa kifi zana da zai iya bi ya shiga amma ba da wayon da zai iya komawa mazauninsa ko su yana daga cikin hanyoyin da masu zuwa suke kama kifaye sukan yi birak yan ƙananan takkuna su tona da kansu kifin ya shiga ba zai fita ba ya taso daga wurin zamansa daga babban kogi in ya shiga ba zai fita ba to ta wannan sai su yi haka ɗin ƙabla yawon sabti kafin ranar asabar tunda sun sa ranar asabar ɗin kifayen suna zuwa a gansu a fili ko ta ina falamma a abin nan yawon sabti ala'adati adatiha ko ko falamma ja'at yawon sabti ala'adati adatiha fil kasarati ko a lokacin da falamma a lokacin da kifayen suka zo yau masabti nan ba zai zamanto yau masabti ba ili ba ne wannan zai zamanto zarf ne wato wannan mansubin ne ala zarfiya ko kuma mansubin ala naz'il khafili wato falamma ja'at yau as-sabt ay falamma ja'at fi yau masabti an gane ala adati ya bisa ga al'adar su suki fayin fil kasarati ala al-kasrati suka zo da yawa domin za su ta gadan su ta rawar su san ba abin da ke yi. jaman su kuma dai Allah na nema Allah dai yana jarraba wa'annan su abin nan su wa'annan masu sako yawowa shikenan nushibat bitilka alhaba'il wal hiyal sai a kama su da waɗannan ragogi da kuma wa'annan dabaru falam taklus yau yawmaha zalika ba za su iya kubuta daga inda suke ba a wannan ranar su kusa koma a cikin teku ba zai yiwu ba saboda haka ran ladi masu tarko sai zo su kama su falamma kana lailu aka zuwa ba da ƙiba sabti idan dare ya zo don asabar na eh, sabtin na karewa ne da shigan dare ladi kun fahimci wannan ku a ƙara rikewa dai sosai domin muna shan wahala yau mun kawo wajen shekara ashirin ni ban samu ma mataimaki ba sosai da yake dagewa kawai nan banda abu muhammad wanda yake faɗakar da mutane a fahimta fa awa ishirin da 24 na yana farawa ne da dare yanzu mun shi yawa da wasu saboda ina jin suna jin kunyan nashiya ta ko ba su amince ba dai sun daina ma ba da tarihi in sun zo ko wa'azi ne kawai su ce ku ba da wa'azi wasu kuma suna nan kan al'adar su ta gargajiya da ƙarfin hali kawai za a ce to kamar yau ina za a ce to a yau laraba nan ko yawwa alhali kuma ba laraba ba ne alhamis ne yawwa to abun haka yake ko baibul kake karantawa na kowane harshe ma abinda za ka tarar kenan ƙasoshi da dama ko baibul sabuwar ƙauri ko tsohuwar ƙauri duk haka yake cikin littafai ko littafin musulunci duk abinda za ka tarar kenan wannan shirme na a ce sabon lokaci ba zai shigo ba sai tsakiyar dare ya yi wanda mutanen britain suka kawo mana da ake kira da abin nan gregory ya kawo mana sunan su shirme an fa muskilar abin idan kana da kuɗi kana da mulki ko shirme ka kawo kuma sai a yi ta koyi da kai haka yanzu ya zama to shi ne in ka je saudiya yanzu saboda da yawancin yan boko ne suke abin nan ba abin su ma duk irin wannan ne za ku suna ta muku shirme rediyo ko abin na ce maka rana kaza wanda ba haka bane ba daidai bane saboda yau da gobe irin wannan na tasirin abin da ake ji ya zamanto shi ne yi a duniya da sauransu na'am awa lokaci yi? ta Falan kana al nan ne nan ne mahallin shahi idan dare ya shigo shine falamma kana al Aka akazuha da intiba'i as-sabt sai su kama kifayensu bayan karewan asabar kenan da faduwar rana to sai mu tsaya nan ko hmm, alhamdulillah eh, Hassan Fallata? a ta yi fallatan guda biyu ne akwai fallata babba mai karantar da hadisi a rauza na sani yi na sani shi wannan shi ne babban shi ne wanda na masari sa'i lokacin da ya rasu shi asalinsa asalin ɗan na faɗa ne daga jada tun da jadan nan da kuke gani ai asalin mutanen gombe ne jadan wani kawai ne daga can yankin na faɗa suka zo suka fa wannan jada ta adamawa amma shi an je da shi ɗan ƙarami yayansa shi wannan ɗan najeriya ne akwai kuma umar fallata shi wannan mun tarar da shi lokacin yana da za a yi dai ya yare su shi ma kwanakin ba kamar shekaru ko uku ko hudu haka shi wannan ɗan kamaru ne dukansu dai hulani ne shi na jin shi umar fallata wannan dan kamarun bolizunin kamarun shi na jin a saudiya shi ya fara phd akan hadisi ilmin hadisi eh, shi umar fallata wannan asalinsa dan kamarun ne da kamaru su suke shi kuma wannan fallata babba daga najeriya suke daga nan ƙasar gombe yayansa yankin na faɗa da yake kaga na faɗan nan yanki ne na malamai sosai akwai malamai da yawa Mm. na a ah, bai halatta bai zo ba babu bai zo ba shi umar umar sallata bai zo ba shi kuma wannan eh, shi babban shi da yana zuwa ya zo daura sau biyu haka da su zarba amma shi ai tun muna madina ma shi wannan babban kenan eh, wanda ya riki abin nan darul hadis ya shugabanci darul hadis na madina kuma dai yana daga cikin suna nan su mun zo mun tarar da da yake akwai abin nan nan eh, kun san fulani mu suna da yawa can da bare bare da fulani musamman kuma a nan madina akwai maluman fulani sosai da suke limamin masallaci mun tarar da abin nan ko sheikh muhammad ne amma idon mai rasu shi ma mutumin na faɗin mai asalin yana daga cikin limaman madina waɗanda ba sa hudu ba suna kamsu salawat na masallacin annabi amma shi umar fallata shi malami ne mai karantarwa a rauza amma ba ya limanci ba limami ba amma da daga cikin manyan wani malamai a saudiya da ake girmamawa na'am na'am yawa hankali yana da ruwa da yawa ne da tsara kuma wani A'a to ai su banu Isra'il sunan ƙabila ne. Banu Isra'il ƙabila ce wannan, kawai za ka ce bahaushe. Bahaushe sawawun ya zama musulmi ko wani musulmi dai sa bahaushe ne har abada. Bahulatani ya zama musulmi ko ba musulmi ba sa bahulatani ne. Ko? mace ma ya zamanto musulmi ko musulmi ba sunan sa ba ne har abada wannan suna ne na ƙabila banu isra'il shi kuma yahud suna ne na addini ko ɗan najeriya ne ba haushe ko bayar mai ko ibo ya zamanto ya karbi addinin yahudanci sunansa ba yahudi haka nasara suna ne na addini don da ya karbi wannan addini na nasara ko ma wani irin kabila ne sunansa nasara amma ta yi ka zama banu isra'ili kuma musulmi ai matayin annabi akwai safiya duk matayin annabi larabawa ne kuma yawancin su ƙureshawa ne akwai ɗan kaɗan da ba ƙureshawa ba amma akwai ba isra'iliya ɗaya ita ce abin nan hafsa hafsa ita ba isra'iliya ce ƙabilar isra'ila ce jikar annabi harun ai safiya zan ce ba hafsa ba safiya ehm. Eh. a'a shi aka ce middle east ko gabar ta tsakiya ko suna kiransa a sharkul adna gabas ta kusa-kusa mafi yawan su kasashen larabawa ne amma sharkul ausat din ya hada hadda iran na ai ba laraba bane su saboda haka iran ba laraba bane amma su ma suna cikin a geographically wanda ake kiran su ah, abin nan eh, middle east abin nan turkiya duk da ita ta akwai bangaren ta hada da turai karamin kaso da mafi yawa kuma asiya ita ma tana cikin geographically da ake kira middle east to masar ita ma ana kiranta middle east din duk da ita ta hada da asiya rabin akwai yankin ta asiya yankin ta abin nan to sai kuma mutanen gulf kama daga oman united arab emirates eh, abin nan qatar eh, kuwait eh, saudi arabia yaman iraq syria lebanon palestine jordan abinda ake kira isra'il wayannan su ne middle eastern plus mata akwai su kanashin larabawa su asalin an zo magana afirka kawai ke su ko a kira su eh, arewacin afirka tunis da jaza'i a algeria da morocco da libya da abin nan mauritania an fahimta in ka ga wani lokaci an an sa su cikin middle east sa'ayin la'akari mai kasancewar su larabawa ne da al'adun su daya da mutum amma geographically su ba middle east suke ba su suna abin da ake kira afirka to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk